Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wani sabon rahoton Majalisar Dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'ar fadar shugaban Amurka ta White House suna ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudi Arabia. A yau laraba ne wasu jerin gwanon manyan motoci suka fice da mutane fararen hula da suka rage a yankin na ƙarshe da ke hannun mayakan ISIS a ƙasar Siriya. jam'iyya mai mulki ta kasar uganda ta amince da shugaban kasar yuwuri masovina a matsayin ɗan takara a zaɓe mai zuwa na shekarar 2021 To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben INEC ta Najeriya ta amince 'yan takara su ci gaba da yakin neman zaɓe har zuwa ranar Juma'a. Bayan haka za ku ji cewa biyo bayan wannan matakin daga hukumar ta INEC na ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓe 'Yan jam'iyyar APC da PRP a jihar Bauchi sun yaba da shi. Sannan za ku ji cewa jami'an tsaron 'yan sanda a jihar Ebonyi sun ce an maido da zaman lafiya a garin Izi da ke jihar bayan wata gama siyasa da ta faru a farkon makon nan. Muna kuma nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. masu sauraro Assalamu alaikum. Wani sabon rahoton Majalisun Dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'ar fadar shugaban Amurka ta White House suna ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudi Arabia da kuma musayar fasahar nukiliya Amurka da Saudiya. Duk da gargaɗin da hukumomin tsaro na Amurka ke yi, ana cewa kada a yi hakan. rahoto da aka fitar a jiya talata na cewa kwamitin bincike a majalisa da democrat ke jagoranta ya ce tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan tsaro michael flynn da wasu hadimansa biyu sun yi takashedi cewa kulla wannan shiri ya saba wa dokokin amurka 'yan majalisa na democrat da republican bai daya suna nuna damuwa cewa saudi arabia za ta iya kare makaman nukiliya idan aka ba ta fasahar sarrafa nukiliya amurka ba tare da sa mata ido ba kwamitin ya fara bincike a jiya talata akan wannan bayanan wasu da suka bashi bayanan sirri sirri cewa sun ga wasu abubuwa na faruwa a fadar white house dangane da shawarar kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a saudi arabia a yau laraba ne wasu jerin gwanon manyan motoci suka fice da mutane fararen hula da suka rage a yankin da na kashe da ke hannun mayakan isis a ƙasar syria akalla manyan motoci takwas ne suka ɗauki mutane daga birnin bagos wanda hakan ci gaba ne da kwashe mutane irinsu da ake daga cikin irin wannan yankuna yayin da dakarun da sojojin amurka ke baiwa goyon baya ke ci gaba da kutsewa baya ba a bayyana ainihin yawan mutanen da suka iya barin garin ba a yau laraba ko kuma yawan fararen hulan da suke garin a birnin bagos rundunar 'yan tawayen kurdawa sun yi wa mayakan kungiyar 'yan isis gargadi na ƙarshe don miƙa wuya kafin a kai wani mummunan hari da zai share garin bagus da 'yan tawayen A jiya talatar da ta gabata jami'an kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna damuwarsu a kan kimanin iyalai 200 da suka makale a garin Bagos. Sun ce 'yan bindigar ISIS sun hana mata da yara daga barin garin. jam'iyya mai mulki ta ƙasar uganda ta amince da shugaban ƙasar yowuri museveni a matsayin ɗan takara a zaɓe mai zuwa na shekarar 2021. Jam'iyyar NRM ta ƙasar ta yi wannan shawara ne na zaɓen Museveni mai shekaru 74 bayan da shekara ta 2017 majalisar dokokin ƙasar ta amince da kawar da dokar ƙayyade shekarun 'yan takara zuwa 75 wanda kotun tsarin mulki ta uganda ta amince da shi a watan yulin bara wannan shine karo na biyu kenan da majalisar dokoki ta kasar wacce 'yan jam'iyyar nrm suka mamaye ta canza tsarin mulkin uganda don baiwa shugaba museveni damar ya yi tazarcewa bayan da aka kawar da tanadin ƙayyade tsawon mulkin shugaban ƙasa ga wa'adodi biyu shi dai shugaba museveni tun shekarar 1986 yake kan karagan mulkin uganda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin da ake yi masa na ya umarci tsohon Attorney General ɗinsa da ya saka wani makarrabinsa makarrabin shi Trump ɗin a cikin binciken wasu kuɗaɗe da aka biya wasu mata biyu a yayin yakin neman zaben shekarar 2016. An bayyana wannan zargi a jiya talata da ta gabata a cikin jaridar New York Times, inda aka ce Trump ya nemi Matthew Whitaker ya sanya bincike a hannun Jeffrey Berman, wani lauya na yankin kudancin New York. Yayin da manema labarai suka tambayi shugaba Trump game da lamarin, Trump ya ce shi bai san da wannan ba kuma wannan labaran karya ne. Jaridar New York Times ta ce, akwai jami'an gwamnatin amurka da ke da musayar waya da aka yi tsakanin trump da whitaker akan wannan batu Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu wata takamaiman rana da aka sa na cimma yarjejeniyar kasuwanci da ƙasar China. Ya ce tattaunawa na tafiya yadda ya kamata, in ji Trump. Yayin da yake ganawa da manema labarai a jiya talata a fadar White House, ya ce ba zai iya ba da takamaiman lokaci ba akan wannan batu. Trump ya ajiye rana ɗaya ga watan Maris a ranar ƙarshe da zai yi ƙarin haraji na dala miliyan 200 a kan kayan China daga kashi 10 zuwa kashi 25 cikin 100. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun shirin zaɓe a Najeriya. A jiya ne hukumar zaben ƙasar ta INEC ta amince jam'iyyun siyasa su ci gaba da yakin neman zaɓe har zuwa ranar Juma'a tun da an ɗage zaben zuwa ranar Asabar 23 ga wannan watan. Ga wakiliyar murya Amurka Aisha Ma'azu da ƙarin bayani. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce jam'iyyun siyasa za su iya ci gaba da yakin neman zaɓe kamar yadda doka ta ayyana. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ne ya bayyana haka yayin da yake ganawa da 'yan jarida da sauran masu sa ido akan aikin zaɓe na ɓangarorin duniya daban-daban domin sanar da su irin shirin da hukumar take yi. abubuwan da suka faru baya ba za su sake faru ba a wannan karo sa'an nan kuma akwai zaɓe mai zuwa na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da kuma shugabannin ƙananan hukumomi na babban birnin tarayya mun koyi darasi daga abin da ya faru a zaben da ya gabata kuma ɗauki matakai za mu tabbatar cewa abin da ya faru makon jiya bai faru ba a zaɓe mai zuwa. Da yake amsa tambayar manema labarai game da dalilin da ya sa ya sauya ra'ayi kan ci gaba da yakin neman zaɓe. Farfesa Mahmud ya ce. to doka ce ta ce 'yan siyasa za su ci gaba da kamfe na neman kuri'an jama'a har zuwa sa'o'i 24 kafin ranar zaɓe to mu abin da muka a baya shine muka duba dokar zaɓe dokar zaɓe ta ce idan an daga zaɓe aka sa sabon ranar da za a sake yin zaɓe to duk abubuwan da aka tsaye zayyana baya kafin zaɓen da aka daga to su ne za aiki a kansu to daga baya kuma da muka duba sai aka jawo mu bisa cewa akwai wani bayani cikin tsarin mulki da ya ce a jam'iyyun siyasa za su ci iya ci gaba da kamfen in an sa sabon ranar zaɓe har zuwa sa'o'i 24 kafin ranar zaɓe shi yasa hukumar zaɓe ta duba ta kuma amince. Tun aka daga zaɓe a ranar Asabar da ya wuce ake ta raɗe raɗin cewa an samu kayayyakin aikin zaɓe a hannun wasu da ba ma'aikatan hukumar ba. A to wannan ban da masaniya ehm, in ka sani kana da bayani sai ka bani amma abubuwa da ka yatsa watsa yanan gizo an watsa abubuwa da yawa. Shugaban ta INEC ya ce ina so in tabbatar wa duk masu ruwa da tsaki cewa za mu yi wannan aiki tsakaninmu da Allah kuma mun tabbatar da cewa masu aikin zaɓe za su kasance a rumfunan zaɓe kan lokaci kuma ba za a samu matsalar rashin kayan aiki a karkara ba da yake amsa tambaya akan zargin da manyan jam'iyyu suke masa Farfesa Mahmud ya ce. Mu ba 'yan siyasa ba ne, aikin mu shirya zaɓe. Dama abin da aikin shirya zaɓe ya gada shi ne jam'iyya ɗaya za ta ta sukan ka in ta gaji ɗayan sai ta ɗauka. So amma an ka samu dukkan jam'iyyun suna sukan mu to mun yi yaƙini a mu cewa muna yin abin da ya dace mu yi. A cikin hirar shi da sashen Hausa, ƙwararre kan harkokin tsarin mulki barista mai nasarar Ibrahim Umar ya ce. A yi zaɓen da mu ga an yi zaɓen lafiya, ana yin zaɓen nan lafiya to a kafa karfa abin nan kwamiti wanda yake zai binciko ainihi gaskiya domin gaskiya ni duk dalilan da aka fada ni ba an gari dalili da na amince da shi ba a binciko gaskiya hakikanin dalili kuma kowane ne wanda yake da hannu a hukunta shi tunda hukumar zaben ta sanar da dakatar da zaɓe ana saura 'yan sa'o'i a buɗe rumfunan zaɓe 'yan najeriya suke ta bayyana fushinsu yayin da masu fashin baki da 'yan fafutuka suke gani an kuntatawa talakawa kasancewar da dama sun tafi zuwa wasu jihohi da garuruwa da suka yi rajista ne domin kada kuri'arsu da ake gani da dama ba lallai ne su sake komawa ba. Aisha Mu'azu, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma za mu je jihar Bauchi a Najeriya jam'iyyun apc da prp a jihar sun jinjina wa hukumar zaɓe ta inec a bisa matakin da ta ɗauka na ɗage zaɓe don ganin cewa an gudanar da ingantaccen zaɓe cikin kwanciyar hankali ranar asabar mai zuwa a duk faɗin ƙasar wakilin murya amurka abdulwahab muhammad ya aiko mana da wannan rahoton shugabannin jam'iyyun prp ɗin da na apc sun ce ba da damar da hukumar inec ɗin ta yi wa jam'iyyu su ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓe abin ayaba ne da farko ga ta bakin shugaban jam'iyyar prp alai shehu barauningi to mu dama muna neman haka saboda ko jiya a rediyo a wani shiri da muka yi na ce ban ga dalilin da za a dakatar da kamfen ba tunda an ɗaga ranar zaɓe doka dama cewa ta yi awa 48 kafin zaɓe a dakatar da kamfe to tunda an daga zaɓe sai a daga wannan ma a bar mutane su yi kamfen. Ana ganin wannan lokaci zai ba ku wata daman da yake da ba ba ne. Sosai kuwa musamman ma za mu daɗa rarrashin jama'a su fito. saboda an ɗaga zaɓen nan wasu gwiwa su za ta mutu wasu gwiwa su za ta yi sanyi to kaga akwai buƙatar a shiga a gaya wa jama'a ku fito fa ku fito ku yi haƙuri ku fito ana neman gyara ne in ba a yi haƙuri ba ba za a yi gyara ba kar ku gaji to kaga akwai buƙatar haka to ya za ka fassara min wato ɗage wannan zaɓe da aka yi shin akwai wani abin da kuke ganin zai faru zaɓe a mu gaskiya mun gamsu da dalilan da suka bayar dalilan da suka bayar karɓaɓɓo ne ba irin dalilan da aka ɗaga zaɓe lokacin jonathan ba kasa lokacin jonathan gwamnati ce ta ce a ɗaga ta biya inec umarni cewa ba tsaro yadda aka kira shugabannin sashi daban-daban na tsaro sai aka yi taro da su aka tattauna da su aka ce ba tsaro kaga wannan gwamnati ce ta daga kuma kowa ya san manufarsu wannan kuwa gwamnati ba ta san ma za a daga ba shi kansa shugaban kasa ya ce ya karba abun ma da bazata saboda haka mun gamsu da dalilan da suka bayar kuma muna fata allah ya sa haka shi ya fi alheri wa jam'iyyar prp wa jihar bauchi wa najeriya gaba daya ita ma nata taron manema labaran jam'iyyar apc ƙungiyar 'yan takara ta bakin kakakinta alhaji ahmed Sale jarmajo ya ba ne da sake samun damar gudanar da kamfen sunana ahmed saleh jarmajo e to alhamdulillahi wannan mu dai wanda muke apc aspirants forum misau local government chapter da ma jama'ar mu ta masarautar misau da ma zan ce bauchi state baki daya a cikin ikon allah mun karbi wannan hannu biyu-biyu kuma mu muna ga samun dama ne na mu sake ja da ba mu damara kuma shi dage wannan alheri ne kuma mu mutanen apc aspirants forum in ka tuna a satin da za a yi zaɓen nan akwai gangami da muka shirya wanda kuma duk wanda ya ga wannan gangami insha allahu ya sun an yi gangami akan wannan bawan Allah an nuna masa soyayya kuma mun nuna shirinmu akan cewa inda an yi wannan zaɓe na sha shi daga watan Fabrairu a 2019 insha Allahu ba abin da zai hana shi nasara. Shugabannin jam'iyyar PRP da na APC ke bayyana ra'ayinsu game da batun ba da damar gudanar da kamfen don zaben da za a gudanar a ranar Asabar 23 ga wannan watan. Abdulwahab Muhammad Muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. da Abdulwahab Muhammad yanzu kuma za mu je kudancin Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi ta ce an maido da zaman lafiya a garin Izi da ke jihar bayan barkewar wani rikici tsakanin magoya bayan jam'iyyun APC da PDP a farkon wannan makon wanda ya yi sanadiyar kone-konen gidaje da asarar dukiyoyi. Wakilin murya Amurka Alphonsus Okorigwe ya aiko mana da wannan rahoton. Sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Obiano Jiwata ta karyata adadin gidajen da aka kona da cewa gidaje shida ne aka kona ba gidaje talatin ba kamar yadda wasu kafafen yada labarai suka ruwaito. It's not 30 houses but 6 houses. My uh, commissioner of police, CP Awoshola Awotunde, personally undertook crisis visit. Ta ce gidaje shida ne aka kona ba gidaje talatin ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar a Awotunde da kansa ya ziyarci garin don gane ma idanunsa gaskiyar lamarin inda ya gana da wasu masu ruwa da tsaki na garin da kuma waɗanda al'amarin ya shafa. Ya kuma tabbatar musu cewa zai iya bakin ƙoƙarinsa wajen tabbatar da adalci da kuma cafke duk waɗanda ke da hannu a rura wutar rikicin. ta dai ƙara da kira ga al'ummar garin da su taimaka gwargwadon hali wajen kama waɗanda suka haddasa rikicin yayin da ta ba da tabbacin cewa yanzu an samu kwanciyar hankali da lumana a garin yanzu gwamnatin jihar ta ce tana kan ɗaukar kwakwarar mataki don magance irin waɗannan tashin-tashina kamar yadda mr emmanuel uzo mai magana da yawun gwamna dave umahi na jihar ya shaidawa muryar amurka We are working on it. The governor has set up a committee to look into it. And today is visiting the community personally. Ya ce yanzu muna kan maganar ne. Gwamnan jihar ya kafa kwamitin da zai binciki lamarin. Yau zai ziyarci garin da kansa don warware bakin zaren lamarin. Ya kuma buƙaci ma'aikatan tsaro a jihar su zage dantse don magance matsalolin tsaro da kan barke tsakanin magoyan bayan 'yan siyasa da kuma jam'iyyun nasu, musamman dai a wannan lokacin zaɓe. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. Ku zauna al'umma shine Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'ana yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu. Dr. Sufiyanu mai biyar na asalin kasar Najeriya wanda ke nan a babban birnin Washington DC. To ganin kai idan ɗiyan talaka suna so suna so su masu amfani da wannan tallafi ya kamata ina ya kamata je ya kamata su yi. To ah, ba zan iya cewa ga inda ya kamata su je ba. sai dai kawai na san cewa dai akwai foundation da ake kuma suna da offices a cikin najeriya daban-daban a wurare daban-daban a jihohi daban-daban mala safiyanu so daga nan kuma sai ka ce sai ka je a malaysia malaysia me ka karanta da ka je a malaysia to a malaysia na karanta harkar computer science kenan kimiyyar na'ura mai kwakwalwa kenan ko to shi na je na karanta da to can ma kenan taimakon da ka samu daga wannan bawan Allah ne wanda ya taimaka maka da kaje can kaga wasu 'yan Najeriya ko 'yan Nijar ko 'yan Kamaru Kwarai akwai 'yan Najeriya da yawa don ko lokacin da muka tafi kusan mun goma sha biyu ne muka tafi daga wannan ah, tafiyar farko da muka yi daga gida ah, ah, kuma mu goma sha biyun nan duka mun je mun karanta bangarori daban-daban wasu sun karanta computer science din irin wasu kuma sun karanta engineering wasu sun karanta kuma other courses na bangaren harkar ilimi kamar management da sauransu wannan farkon tafiyar mu kenan bayan mu da muka tafi akwai wasu kuma da suka biyo bayan mu wanda sun fi mu yawa akalla sun kusa su ashirin haka dai. ka zan kare maka tambayar nan ma a malaysia yanzu kamar da akwai wasu dalibai na nijar najeriya ko kamar da chari su ma wanda suna sosai su je malaysia su samu irin wannan scholarship can akwai scholarship da ake ba da ake turowa kamar yanzu a kasashen mu. gaskiya ba na jin suna ba da scholarship waɗannan kasashen kusan sai dai mutum ya biya daga ajiyunsa in ya je karatu can waɗannan kasashen. ban sani ba ko yanzu sun fara amma lokacin da muka yi karatu gaskiya ba sa ba da wani tallafi na karatu akwai kuma 'yan kasashe da dama da suke zuwa can amma gaskiya mutanen kamar irin su nijar chadi kamaru ba su cika zuwa can ba 'yan najeriya dai mu muka fi yawa a can kasashen su malaysia sai kuma 'yan kasashe irin su botswana haka da suke zuwa suma da irin 'yan su kenya su ma suna zuwa matuka da gaske. Na ji an ce akwai ta jami'a da ke ce ma eh, Islamic International University ta Malaysia wadda an ka ce tana tura ɗalibai mi za ka iya wannan jami'a? To ita wannan jami'ar gaskiya takan ɗan ba da tallafi na samu labari amma ba wani sosai ba ne kuma yawanci tana bayarwa ne ga masu karatu na irin masu saka program. To wannan ita jami'a jami'a ce ta harkar ba abin da ba a yi a cikin wannan jami'ar ba wai kawai harkar addini kawai ake yi ba ana yin harkar addini din abin da ya shafi quranic studies irin su tafsiri hadith da sauransu sannan kuma ana yin harkar boko da kimiyya da fasaha injiniyarin da sauransu duka ana yi a takaice ka san suna wannan jami'a wani wane lakabi ake bata ba zan iya tuna lakabin da ake bata ba illa iyaka kawai na santa da Islamic University of mm. uh, ta Malaysia. Eh, dan na san shekarun da dan dama. Eh, a nijar ma muna da irin wannan jami'a ana ce mata University de Sai. Na'am. Eh, a nijar ka to daga nan Malaysia mi ka karanta ka samu master ne ko PhD ka yi? wal na yi karatun uh, digiri na na farko kenan kamar da na gaya maka na je polytechnic na diploma mm-hmm. da na gama sai na je kuma na yi digiri na farko a can kan harkar kwamfuta din to da na dawo nan amurka ne na zo na yi kuma digiri ne ke daga nan malaysia sai ka je nigeria kuma daga nigeria sai ka zo nan amurka haka abin yake eh to zuwan ka nan amurka shi ma wannan ban allah shi taimaka maka kwarai kuwa da ka zo nan to ka ce ka karanta computer science ne ka karanta ko ko to da na zo nan amurka na na karanta masters da farko a business intelligence masters of science ne akan harkar kasuwanci eh, so kuma wannan masters yana kaman shi ma harkar kwamfuta ne domin kwasa-kwasan da zaka yi suna da alaka da kwasa-kwasai na kwamfuta fanni ne wanda kake iya gane kamar ka ce eh, economics yadda suke bi su gano tattalin arziki ko tattalin a ainihin kasuwanci yaya za a yi kasuwanci kada ya shiga cikin matsala a wasu shekaru masu zuwa kamar ka ce yana dubawa ne ta wace hanya ne za a bi domin a ga cewa hankar kasuwanci da business ba a samu matsala ba mm-hmm. ko karyewar jari ko shiga cikin haɗururruka na kasuwanci so mm-hmm. amma shi ta business intelligence nan da yake na science ne ana amfani da kwamfuta ne na'ura mai kwakwalwa saboda in ka lura yanzu kusan a ce economics a duniya za ka ga cewa masana tattali suna yawanci samun matsaloli ko feluwa a ah, irin hasashe da sukan yi so wannan karatu da na yi zai ba mu dama ta hanyar kwamfuta tun da yanzu komai ya koma harkar na'ura mai kwalwa a iya ganowa kama a projectin cewa mai zai kasuwanci zai iya kasancewa ya kamata ya kasance me ya kamata a yi domin a kaucewa fadawa ga haɗururruka na kasuwanci ya rushe wannan manya-manyan kamfanunuka da suke nan a duniya su shine irin yanzu mutanen da suke ɗauka aiki suke amfani da su maimakon ɗaukan masu harkar economics da sauransu. domin su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa din a gano ta wani hanyoyi ne za a bunƙasa wannan kasuwanci din kuma ba a samu fadawa cikin matsala ba. To, Dr. sifiano mai biyar lokaci ya ɗaga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani. Masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa. da bakon namu dr sufiyanu mai biyar dan asalin kasar najeriya wanda ke nan a babban birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a gaida abdulaziz adili toro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel Sakonmu na farko ya fito daga galin Surajo Faki ya ce Assalamu alaikum sashen wasu na murya Amurka da Allah ku bani dama in yi da Allah wadai da kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi wa Fulani makiyaya a ƙaramin hukumar Kajuru ta jihar Kaduna. A ƙarshe muna addu'a Allah kawo muna zaman lafiya a jihar mu ta Kaduna da sauran sassan Najeriya. sako na gaba ya fito ne daga babba haruna bajoga ya ce assalamu alaikum voa hausa muna fatan bada umarnin rage farashin man fetur din da kungiyar da ke rarraba man fetur a najeriya ta bada umarnin zai taimaka wurin zirga-zirga da ababen hawa musamman wanda suka shafi harkokin zaɓe sako na gaba na cewa salam voa hausa farmaki da wasu 'yan bindiga suka kai wa sojoji kan hanyar agadar zuwa dirku wani abin bakin ciki ne da takaici ya allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya sako daga usaina umar fareba gashuwa sako da ke biye kuwa na cewa assalamu alaikum voa hausa ina kira ga 'yan uwana matasan najeriya cewa kada su yarda ba ta gari 'yan siyasa sai amfani da su wajen 'yan bangan siyasa da kuma sayan kuri'unsu domin kuri'unsu shine 'yancinsu daga alhaji mele yusufari a jihar yobe wannan sako na cewa assalamu alaikum voa hausa hakika muna fata allah ya sa wannan ganawar da shugaba muhammadu buhari zai yi da gwamnonin jihohin kaduna borno da yobe akan matsalar tsaro ganawar ta lalubo hanyoyin magance wannan matsalar amin sako daga kadora digaga dan fulani warji wannan sako ya fito daga yakubu abdullahi dambam ya ce assalamu alaikum voa hausa a yau na rubuto muku wasiƙa ta ce akan cece kuce da ake ci gaba da yi akan kalaman shugaba muhammadu buhari akan masu satar akwatin zaɓe a gaskiya wannan san bai dace ba mu dai fatar mu allah ya sa a gudanar da zaɓe lafiya tun madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. sabon rahoton majalisun Dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'ar shugaban Amurka ta fadar White House suna ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudi Arabia da kuma musayar fasahar nukiliya Amurka da Saudiya duk da gargadin da hukumomin tsaro na Amurka ke yi. A yau Laraba ne wasu jerin gwanon manyan motoci suka fice da mutane fararen hula da suka rage a yankin da ake yaƙi na hannun mayakan ISIS a ƙasar Siriya. Aƙalla manyan motoci takwas ne suka ɗauki mutane daga garin Bagos, wanda hakan ci gaba ne da kwashe mutane irinsu da ake yi daga irin wannan yankuna yayin da dakarun sojin Amurka ke baiwa goyon baya. ke ci gaba da kutsawa. Jam'iyyar mai mulki ta ƙasar Uganda ta amince da shugaban ƙasar yawuri Museveni. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin zarawa aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr chang ne maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.